kuma ka raba mu da yi ne don daraja suna sunayenka da shigogin kamar haka kuma ka tausaya mana da launar da mu lafiya roƙon ka muke yadda ka zauna da masa da mutum lafiya mu wa Allah ka zama da mu a cikin wannan ƙasa ta mu lafiya Kuma ka zama da mu lafiya yadda ka zauna da Saudiya lafiya amma ka zauna da mu lafiya Allah ka zauna da mu lafiya innaka ala kulli shay'in qadir da aya ta biyu. wato suratul al'am wani kullum daraja tun yin ma'ani. Ƙarfi min na hina ce Bismillahirrahmanirrahim. Wa li kullin darajatun kuma ko waɗanda mutane suna da darajoji mu ma'amalu da abin da suka aikata waɗanda suka yi aiki kowa gwargwadon aiki ne gwargwadon daraja ce wa ma abin nan wa ma rabbuka bai zafilin Allah ubangijin ka ba marabtani na ba amma ya amalu na da abin da suke aikatawa kun gani wato Allah ya ce amma ya amalu na da ya ce amma ya tudu na ya ce Allah ba marabtani ne ba ga abin da suke aikata. ta aikin mu Allah ke kallo ko yi kokari mu gwada mu Allah aiki mai kyau cikin watan da na Ramadan ko da za mu samu ya taimaka mana kamin wucewar Ramadan da san mace tsaron nan gwada mai ayyuka masu kyau Allah ya gafarta mana wa rabbuka gani ya zo rahama wa rabbuka gani ya zo rahama hmm, in ya sha إن يذهبكم ويستخلف من بعدهم إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما أنشأكم من Wa قوم آخرين وربك الجليل Allah الرحمة الله rama. موداتي ذو الرحمة ما أبوتي رحمة الله ما أبوتي وداتا الله ni ya sha yanzu ni ya ga dama sai ya sai ya da ku ya sano muku da cancanu wa'anda ka kashe ku duk gaba dai a rasa ku ko ya saka limin ba duk kuma ya sha ya sanya wasu halibobi bayan kuma ya sha wa'anda ya ga dama wato Allah ma'abuci iko ne kuma Allah ma'abuci wadata ne da rahama ya ce idan ya ga dama sai ya kusa da kowa ya kawo wasu halittobi ya sanya bayan kuma a sha a kullum ya ce ƙaunin akai kuma wanda ya fara da ku da zuriya wasu mutane in ya ga dama sai ya kusa da ku ya fara da wasu zuriya waɗanda za su gane Allah mai iko ga dukkan komai ya Allah ya mana ala kulli shay'in kadirun gobe ga tausaya mana kusan da hijina ko ce a cikin kalkata mu ko sai ya mana Allah kai mana magani tuna ko wace iri kuma Allah ta tsarkake mana ayyukan muka an shi ba da mu dandarar da sunayen ka ya mana ala kulli shay'in qadir إنما توعدون لآت إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين إنما توعدون لآت للي أبن أخي مقرأ قوي أنا قوي ko abin da kun kaji Allah ya alƙawari na tashin duniya da fitarwar kiyama ya ce da atin mai zuwa ne wa ma an tun yi wa yabi kun ba ku ba ku iya buwaya Allah wato abin da biya alƙawari ba ku iya buwaya kul ya kawai قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. ya ya aiki da annabi yana magana da mutane ya Allah ya ce mu da ba su da Allah ya ce magana da su a ce to ko wasu ya kai shi aiki da gargajiya wanda ya amma ni ko in ne amila ni ko zan aiki da abin da Allah ya umarci ko ka ce ya aiki da abin da ya saba amma ni ko in ni amin da ni ko zai na aiki saboda haka tun da ba ana koyin na ku aiki ko ku ka kona min na aiki ya eh, kowa ya je ya yi nashi ku alamu alamuna za ku sani mata kuna lawa ake wata taruwa ne ne ake masu gida wato ƙarshen gida mai kyau a cikin da ke nan za ta kasance yanci mu ne ko wato za ku sani inna shi Allah za ya bude wa da mu bai ba da babbar gobe mutane Allah وجعلوا لله وجعلوا لله مما درى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وجعلوا لله wato mushrikai sun tsaya ma Allah da mazara da gaskiya abinda Allah ya halitta mana harki na haskaki wala an'ama da dabbobi sun tsaya ma Allah nasiban wani rabo sun ga cewa na Allah na don haka ba a ci wa suka ce hada lillahi wanga rabo da suka sanya ma Allah suka ce wanga na Allah ne za a da cewa sun ka raba kashi biyu guda sun ka ce na Allah ne wa haza da shiraka ina wanga ka so shi ko suka ce na goma kansu na waɗanda suke tarayya da suwa in an ka yi rabo an ka zama idan an ka ɗauko abin da an ka raba za a ajiyewa in an ka ce wanga na Allah na in an ka ɗauko sai na Allah ya tobi cikin na gumaka sai abin ma gumaka a ce su suna son shirka amma in an ka doko na gumaka shi ya tudu cikin na Allah sai a ce Allah bai son shirka an gani sun san Allah bai son shirka amma bai shirya su wani ibada sai su ta shirka shine Allah ya ce abin na abin na faƙaru hada lillahi da amma hada da shirka na, ba ma kana da shirka ina abin da ya zan rabon da ya zan na abokan tarayyar wala ya shi da ilallahi wannan bai saduwa zuwa ga Allah idan aka ɗauki shi sai ya kuɗe cikin na Allah to ya ciwa a kai Allah bai sa shirka sai shi a Allah shi kan bai da bukata shirka bai da bukata wato ba abin na wala ya shi da ilallahi amma wa ma kana lillahi abinda an na Allah in an ka ɗauko sai ya tuɗe cikin na gumaka wa huwa yasilu ila shuraka wannan yana saduwa ga abokan kare sun sha sai su ba su suna buƙatar shirka amma shi Allah shi bai son shirka kun gani sun san Allah bai son shirka sun sani amma kuma suna shirka da shi na haka ya kaddara musu Allah ya ce sa amma ya mun abin da suka hukunci ya yi muni wato ga sun san abin Allah bai so amma da yake ya nemi ya tabar da su ya halata su ya shigar da su kuma sha suna yin shirka ko sun san shirka ce ba su da Allah ya kare mu ya kare mana imani. Kazalika zayyana. Kazalika zayyana li kafirin min al-mujrikin qatla muradihim shuraka'ahum. Shuraka'ahum liyurtuhum wa liyandisu alayhim dinahum. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما وكذلك كما تئنا أن أظن كافر وكما فكذلك زينا لكثير من المشركين وكما يقوى ساما كيوا سكين مشركين أتلا أولادهم كشي وفيانسو وإن سنكا قوى ساما كشي فيانسو سوني شركا وما أبو كانت رئيسو suka kawata musu kashe gidansu cewa biya in sun kai yawa da lura ne saboda haka suna kawata musu zubar da ciki suna kawata musu shan maganin da ka hana haihuwa suna kawata musu kashe iyama da rayuwarsu haka su da sa'o'in abokan tarayyar su liyar zuwan don su halaka su wani yadda su alihin dina wanda su rikita musu addinin su sha Allah ma ba inda Allah ya so ka su yi haka nan ba su yi ba saboda haka haka Allah ya kaddara musu ya mai su da halaka a zauren ma ya ce wanda da kare su da kai da suke kagawa kuma wannan duk jingina waɗanda abubuwa ga Allah ƙarya ne babu gaskiya a ciki wa qalu hadhihi an'am وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يحسبون kuma cikin karerayen mashirkai dai wa kalu kuma sun ce hadi an amu waɗanda dabbobi ne wa harsun da wannan kayan noma hijirun zu haram waɗanda dabbobi hijirun na waɗanda abin nan kayan noma hijiru na wato haram la ya dama illa man da sha'u babu wanda ka cin su sai wannan mun kaga dama wanda duk mun kaga dama ya ci shi ɗaya ka ci za a muhimta cewa su wato su ne masu halittawa su ne masu haramtawa wa na amu hurri mazuhura waɗanda dabbobi ko an haramta hawan ba su wato ba a hawan su wa na amun la la yadkuruna samallahi alaiha waɗanda dabbobi ko wanda ya hau su kai maganta a ambata suna Allah bisa gare su ko kuma wajen yanki ko wajen hawan su ko wajen yanki ko a ambaton layi suka ce duk Allah ya ce haka nan Allah ya ce ikra'an alayhi duk kagen karya na suka sun ga jingina masa ya ce haka nan babu dabbobin da ya haramta don duk dabbobin ni'ima ne waɗanda ya halitta su ne suke haramta sai da zihin bai ma kan yau Allah zai saka musu Da ƙarya nan ko bai tafi saboda ma aka da dalilin abin nan da sun haƙa ta ke suna ƙara da hana ƙarya. Ƙoƙarin mafi batso ne har yin anjama ne kawai ta tunanin ƙuri na, bamu haramun ala a zuwa jina. Kai ya komai ta ɗan ƙunshi ni turata. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم وقالوا كما سنشي ma bi buduna bil an'ama dabbobin da ke cikin cikin waɗanda dabbobi suka ayyana wasu dabbobi suka ce ɗayan da za su haifa halisar da halan na da zakuri na ga maza ɗaya ka ci wa ma harama ala azwajina amma haramun ne ga mata yan su ci waɗannan dabbobi wasu dabbobi na kuma suka keɓe kun ga ita wannan sura wato tana bayyana kayan ni'imomi da Allah ya yi mutane ne kuma tana bayyana yadda in daɗi yawa mutane yawa yadda suke dokari su tana kama kansu Allah ya halitta musu abubuwan da duka amma saboda daɗi ya musu yawa kuna ji su ce wannan haram wannan haram su dai kada kansu cikin kunci wannan al'ada dan adam ke duk abin nan da Allah ya musu na ni'ima a godiya suka yi ba kokari suka yi su haramta ma kansu wasu abubuwa don su faɗa kan cikin mata. Kuma maharama ala azwajina suka ce haramun ne ga mata yan mutu ci naman wa'anda da gobe amma wa in ya ta maitata amma idan sun zama matattu in sun mutu ko hum fi shuraka to da maza da mata sun yi tarayya in sun mutu wannan maza na ci mata na ci amma in dai ba mutuwa sun kai yankewa za a yi mata ba su ci maza dai ka ci cewa eh, wato a wajen su wanda ya mutu ya yi daraja shi ya samu maza da mata su suna ci don mai daraja na wanda ya mutu amma wanda aka yanki a wurin su bai da daraja kamar dai wanda daraja ya gabata in ba kuma ce wa abin da Allah ya ce subhanahu da ya ji wa wasu sai saka musu wannan sifantawa da suke zai saka musu da ita inna Allah hakimun alima Allah mai hikima ne kuma Allah masani ya Allah ya hakimu ya alima. da maka da iliminka Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka yi mana maganin yacin na gane duniyarka Allah ka kare mu da kai cinnun gane duniyarka kuma ka kare wannan gari ka kare ƙauyuka Allah ka kare wannan gari ka kare ƙauyuka Allah ka kare mu ka kare garinmu da ƙauyuka ka kare mu ka kare wannan jiha mu da kare arewacin Najeriya dan darajar sunayenka ya hakimu ya alimu ka gwada mana kashe waɗannan hijinta ya hakimu ya alimu ونخسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراء Allazi na kashe zuwa auladan wa'annan da sun kashe ɗaya su ta don wauta da jahilci, gai da ilimin ba tare da ilimi ba. Sun kashe ɗaya su daga jahilci da gai da ilimin ba tare da ilimi ba domin yadda suke amfani da damar da suka amfani da ita suna kashe ɗaya wai sun yi musu yawa da zukar da ciki da kashe jahilci. ce wannan duka ta ne wauta ne da jahilci da gaira ilimin ba tare da ilimi dan ilimi wato bai ce a kashe ɗaya ba don ɗaya arziki na ciya ko na awaki na an ka ce awakin ka sun haihu da yawa akwai arziki ko na awaki na awakin ka sun haihu da yawa to akwai arziki bale ɗayan mutane waɗanda su ka mallaka awaki ɗayan mutane su ka mallaka awaki saboda ka kashe ɗaya abin nan wauta da jahilci ne da kai da ilmi wa haramu ma da kawon Allah kuma suka haramta ma kansu dabbobin da Allah ya halitta musu ma da kawo Allah wa abin da Allah ya halitta su na halaliya abin da Allah ya halitta su na halaliya sun haramta halaliyar da Allah ya halitta musu don tsayi wauta da jahilci iftira an Allah don kagen ƙarya su jingina ma Allah sun ka ce wai Allah ya ce haka Allah ya ce to kada da hakika sun wa ma kanu watadina kuma ba su zan shirya yi ba da sun bace su ba shirye yi ba sun bace Allah ya kare wa huwa وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل وإن خلوا الزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وهو الذي أنشأ جنات Allah shi ne ya fara da gonaki masu shahida. Ya an ce gonaki masu shahida ana nuni gonaki waɗanda aka shirka ya karama kusa da ƙasa su a gani masu shahida. Wa gaira maru shafin da gonar gonaki waɗanda ba su da shahida wato waɗanda a masu cirawa daga ƙasa irin su gero da abin da ya kamata shi wannan kala da dabino wazzara da kayan shirke-shirke makwata raba hukulu wanda abincin su ya sassama wato abincin su ba iri ɗaya ba ne war zaituna da kuma iccen zaituni war rumana da iccen rumani shari'a wanda ya yi kama da juna wa gaira mutar ga abin nan ga amma wa gaira mace shafirin bai yi kama da juna ba ga ɗanɗano da ba ta yi in ka dibe shi sai ka ga a wasu irin na jiya amma in ka ɗanɗana akwai bambanci da na jiya ba ma iri gudana ba kusan wannan ita ce abin da hikima da Allah ya tana da cikin aljanna shi yasa za ka ga mutum ya daɗe yana cin abinci bai ishe shi ba saboda kowa da ka ga an kawo ma abinci jiya yau ko ka ga an kawo shi duwa da kaga ya yi kama da ilimi, ne sai ka tafi da ba ilimi ne na da eh, shi abinci ya ana canza ɗanɗano to mutum zai iya cin abinci ya ana canza ɗanɗano amma abin da ke wahal da talakawa misali sai mutum kullum ya guda aka yi kuma tuwo guda kullum abinci iri guda rasa kace da sha'awa sai ga ka kana jin yiwa ma kai ce sai ta kai ma ko ina ta kuma to kun ga inda aka cire ma talakawa ke amma su masu abu sai a canza su abin nan masarata amma yau an tuka ta gobe an yi fafi jibi an yi damu ta an yi kaza sun masarata daga kullum sai ya ci ya koshi don aka tuka yaran gida sun ce amma an tuka jiya, shekaran jiya jiya an tuka yau an tuka irin guda duniya iri guda ko kai babba yana isar da wani yaro ga da sha'awa ko kai babba da baka da sha'awa yana isar ka wani yaro da da sha'awa wanda shi yaro sha'awa gare ta abubuwa daban-daban to kun ga rashin canzawa kan dano yana cikin abin da ka kawo matsala ga abin nan shi yasa koyon nau'in abinci a koyi nau'in abinci yana cikin abin da hikimomi ga gero na amma za a iya sarrafa shi har bakwai guda ana sarrafa shi kullum da sabon ɗanɗano kullum da sabon ɗanɗano Allah ya gafarta mana yace abin nan mutashabihan yayi kama da juna ga sahi amma wa gairu mutashabihan bai yi kama da juna na jiya ba ga ɗanɗano Allah ya ce kullum min samar da ci daga ɗiyan itacen nan nashi idan a samar in yayi ɗaya sai dai wa ato haka huyo ma ne ranar girbewa wato abinda aka yi da ranar girbewa an ji malamai yau mai munjali ranar munjali ranar laushi ba ranar kwata ba ranar laushi ita ce aka yi da yau ma hasadi aka malamai suka ambata ranar laushi ranar na ayyuwa ma hasadi wanda aka yankewa aka kalli ran na ayyuwa ma ba ranar da an ka tsare shi yana ɗanye ba ta shi yanka ba shi ya kace ya an ka yanka an ka tsare ya bushe to ranar lauke ya an ka zo da almujar an ka yanki an ka ɗibe kwalwa an ka ɗaure dama ku ba da zakatera wala tusrifu kako ku yi fana aiki alheri yana da kyau amma ba a son fana don kada ka ɗauka ka miƙa duka ka to kuma ka yi tsayi ka ce ni na gara ma na basuwa aji ma iyali sun ka bukaci abin gaba sun ka kai ma ko ina ka dawo garka kai ka kai ta zuciya ba ta ga sadaka ba ta yi ba saboda haka ka a yi barna a ɗiba dai a hidda zarka kuma babu da yi a ɗiba a yi kyauta amma dai wala su fi da kuka da kuwa ba an wushi Allah la yuhibbul na bai kuma wanda tunda aka neme su mabanata wato bai ba su sakamako mai kyawu Allah ya kare ma Allah kada ka sa su mabanata ta kowane bangare wa min al'an'am wa min al'an'am amulatan wa farja كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو yawa mun kake so a da an girbe tun da caji a yakan suwa da an girbe don ba ka san abin da gobe ka aiki ba wata ka gaibe ba yana yi wa ka aji shi zuwa uku zura a sashi a ga an bi ka bashi ga ka da talaci ko kai yanzu zaka ka bada kuma sai ka biya wa in dai sakaci na yi amma in kai zuwa da gamawa ka kana yankewa ka fi zuwa kana da dan masu dauka a dauka a kai masu abu sai an ka dauki ba ka biya amma in ka aje shi zuwa gobe ko wanda ku ba ka dauki to shi ka biya ko da an game da naka an dauki ga ka kai ma kana da a baka zakka kuma ga shi ana bin da ko aka da komi shi ɗaya gari kai ma da zakka ka kai to ko sai ka biya zakkacin sai ka biya dan sai da saboda ba gari ka karatu bai kai shi ne da ka koma da ba Allah ka sai ka biya ta wanda wasu da kama zakkar da ne biyu ana bin kada ne ko sai ka mika guda an bi ka biyu gobe an ka samu ne sai ka mika haka biya mutu kanin sannan kana da hanzar da za ka bashi sai wanda ya hidda da kayan ba wani ya kai shi wannan an gama ya kai zai bai kai wannan zai shi wanda bai kai na sai in dai ya bai sani ba in ya sani kama sai ya koma ya in dai ya san wannan da ya canye ta bai cancanta a baya zakka Allah ya gama samu wa min al-an'ami hamdatan cikin dabbobi kuma Allah shi ya halatta muku ɗan dabbobi na raƙumi haka Allah shi ya halatta muku wa barsha kuma shi ya halatta muku shahida yana awaki da tumaki shi ya halatta muku shi shi shahida da zuwa ku da Kudu min ma da daga kuma Allah wa ku ci daga cikin dabbobin gada Allah ya halitta. Haramcin gada suka yi ta haramtawa haji an amu harshen hijiru ya ce ku rabu da wannan ku ci daga abin da Allah ya azurta ku ku rabu da haramta, abin da ya halitta muku ku halitta shi wala ta tarbi ku da wata shaidani kada ku rika wace kawace shaidan. don haramta halatta don ya shaidanta ku nisance ta yana rushi shaidan lafa adon mu bi mai adawa ne bayyana na ga adawa shaidan bayyana na ta gari haka ya tara da shi a alawa ce da kwata saboda ka shi yana ganin ku inda ba ku gani shi dan na kullo muku inda ba ku sani ba saboda ka ku rika bi gwargwadon yadda kuka iyawa ku rika kwatanta abubuwa gwargwadon iyawa kada ku bi hanyoyin shi ɗan ya halaka ثمانية أزواج ثمانية ne. من الضال اثنين ومن الوعد اثنين قل أنتبرين حرم عن الأنثيين أم اشتملت zuwa dabbobi Allah ya halitta musu, dabbobi nau'i takwas Allah ya wata ala. wato dabbobi nau'i ta Allah ya halitta muku su subhanahu wata'ala wato ya halitta muku kama ne ya samaniyata azuwaje, wato nau'i nau'i guda abin da guda takwas nau'i takwas kun gani wato minar da anis na yi abin nan tumaki guda biyu uh, min adda'ana sunayi wato min adda'ana sunayi na abina awaki nau'i biyu namiji da mace kun biyu kenan wa minar ma'azi sunayi kuma daga abin na na tumaki nau'i biyu wa mina ma'azu ne cikin awaki nau'i biyu namiji da mace suka ce a zakare ne shi waɗanga mazan guda biyu harrama Allah ya haramta mazan awakin da mazan tumakin suna Allah ya haramta aw mashamala a abin nan abin nan kula a zakare ne harrama amil unsaye ne ko ko matan biyu ya haramta wato ya haramta rago da su ne ko ya haramta akuya da tunkiya ne amma shamala alaihi arhamar ne ko a cikin mahaifar biyu su ta kwanta shi ya haramta abinda su akuya ta haifa haram ne abinda su ya ta haifa haram ne to ku yi bayani na biya wani bi ilimin ku ban labari amma da ilimi wato da hujja na biya wani bi ilimin yan kun sadiki ne yan kuna da gaskiya ga wani haramci da kun ku ban labari amma da ilimin da ilimi don kada kowa ce haka kun ka wa yana yi ga wani kakanni ka yi ya ce a a ilimin za ku ban labari baya za ku jaminta wani littafi da Allah ya sauka ya ce haka sannan kun ji hudu na cikin takwas wa min al-ibili ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم أم اشتملت عليه الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم wa min al'ibi da tsanani kuma cikin rakon masu ma nau'i biyu na da namiji da mace wanda da sun cika wa min baka da tsanani cikin shanu su ma biyu namiji da mace wanda takwas sun cika zamani ya ta zuwa da sun cika kulka ce a zakare ne shin mazan na rakumi da saniya mazansu kan rama allah ya haramta kamil on ya ne ko ko matan biyu haramta macen saniya da macen rakuma an mashamala alaihi arhamul unsayin ko ko abinda mahaifar guda biyu sun matan guda biyu ta kunta abinda dora kuma ta haifa haram ne abinda duk saniya ta haifa haram ne mun yin bayani an kuntun shahada yace shin ko ko kuna nan wai an kuntun shahada ko kuna na halarci shi wasa kuma Allah bai hada sadda Allah ya muku wasiya da wannan tun da ba ku da littayi ko ko ko zaune kuke Allah ya kire ku ya ba ku wanga bayani da kai ne kuka yi shiru wannan duka tsawata suna akai game da faɗin abin da mutum da kai ko mana azalan babu wanda ya zalunci bisa bankasa min man tsara alallahi ba, bisa ga wanda ya kira ga ya jingina ba Allah abin da ka san baka sani ba ce ban sani ba ce ban sani ba baka yi laifi ba in ka ce baka sani ba babu azalimi kamar wanda bai sani ba ya ce ya sani mai manifara Allah ya kadi ba le dillan nasu da gari ilimin don ɗaya da mutane ba tare da ilimi ba don ɗaya aza su ga wani abu wanda in sun ci gaba da ya abin nan za su samu kwacewa kuma ba tare da ilimi bai aza su ga wannan abu babu azalimi kamar saboda ka in ka san baka san abu ba ka ce ka sani ka aza mutane gare ta su kwaci don duk abin da a jahilci an ka aza mutane gare halaka za su yi to duk wanda ya san bai sani ba kai ya ce ya sani inna Allah la yahdi qawma zalimin lalle Allah bai shigar da mutane ka zalumai ga abin da suke so abin da duk zalumai ka bai Allah bai shirya su ga hanyar da za su sami shi duk wanda ya hau hanyar zalunci hakika Allah bai shirya shi ga hanyar da zai gane abin nan da ya kasa sai dai shi wahala shi wahala mutane amma ba zai samu abin da ya kasa Allah ya kare mu daga zalunci ya kare mu daga sharra azzalumai qul la ajidu qul la ajidu fihi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna maita illa an yakuna maitatan aw laman maqtuhan aw lahmin fa'innahu lijil وإنه رجس أو فسق أهم لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم قل كتير مسلم لا أجد wato suna ta lissafa abubuwa da suka haramtawa Allah ya ce faɗa musu ni dai cikin abin da an kai min wahayi la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ni cikin abin da an kai min wahayi ban samu haramta ala da'imi ya damu ga abinci wanda mai ci zai ci illa an ya kuna mai jadar sai dai in dabban nan matattata cikin duk dabbobin ga da sun kalista ni ban samu haram ciki ba in ba wadda ta mutu ba ko wadda ba ta mutu ba halatta ne an ka yanke ta ta hanyar halatta halitta a ci ko wace ta cikin dabbobin nan masu masahufan ko jini wanda aka zubar ya aka yanke rago ko aka yanke kaza jinin nan da aka yi maɗan rami ya zube ciki ko wannan ɗan jinin da aka yi maɗan rami ya zube ciki ya zube ciki shi aka ce madaman masu ya an ka yi hita ɗan cikin cikin akuya ana iske jini kwanci wannan ba dama masu hukun. masu hukun wanda ya zube ƙasa saboda haka wannan da an ka iske cikin cikin ta kana ya ce a ɗauko ma kwano sai a kwale shi a zube ma sai ka zuba abinka cikin tarihi. Ka yi miyar ka duk naman nan da kan kini jinin nan na yasa shi daɗi in an ka zuba ma jinin da an kai miyar shi sai ka ji shi an kuma halal na ka ci ba haram ba amma wanda an ka zube ƙasa ya zube ƙasa to ko maganin wasu ba a yi shi kun san kuna diba dai kuna maganin wasu ko ku dole shi maganin wasu to ko shi ba a yi shi wato abincin kaji dai shi a har yanzu ilimi ne bewa da zuwa gare ne kwata game da ana tashi ko ba a tashi an sha min tambayoyi game da wannan ban shiga ciki ba don ban gano ban gano cikin da a ciki ba ta shi sa ban shiga ba ciki Allah ya gafarta mana motsa na ana kiwo da motsa amma ba komi aka kiyo da motsi ba in ka tsaya kai dibi ginin na haram kaza in ta mutu haram ta in ya mutu haram na dukkan jikin abin su suka sai sun koshi kuma an ka to in ta ci na yanzu ta sha ruwa in an jima in ana da bukatar miya da ta a yanke a miya da to ka ɗebo ka ba ta shi na kawai a matsala amma dai cin najasa ba aibi na buga ta ba sai ta sai ta iska binta nan da an fice ta kwata har ta koshi wannan babu mai halatta amma dai a ɗebo shi a kawo mata shi na nake tsainan wurin na hanyar zuwa a ɗebo a kai mata wannan ka ina nan sai inda nake sai eh, eh, amma in ce ta ɗebo da kanta ya halitta wannan na san da wannan duk haramun ɗin da take na jasa da ta ci ta halitta maliki ma da wasu malamai suka kawo wani hadisi sun ce a daure ta abin da a dauke ta jalala a daure ta kwana uku maliki ce ku rawa mana da magana kwana uku ya ce ku yanke abin ku yanzu ku yi dan daure ta kwana uku yana wahal da mutane mutum nawa na kai tsaya ya daure ta kwana uku ya ce ku yanke abin ku koyi wannan maliki ke saboda haka kun ga wannan ke Allah ya taimake mu ya ce awal hama tanzirin ko kuma nama alade shi ma haramun wa na wuri jisun waɗanda duka kazanta ne a wata ko yanka na fasikanci ba illa ligai da labi wanda an ka ambaci sunan wani ba Allah ba wani tsuri ne yankan da an ka ambaci sunan wani wanda ba Allah ba wani abin bauta wanda ba Allah ko wani irin abin bauta na ko annabi ne ko mala'ika ne ko mutum na ko aljani ko gunki ko duci ko tsamiya ko dai wani abu mai kama da ciya in dai wani abin bauta na wanda ba Allah da ya shiga ciki yace shi ma wannan haramun ne da aka yanka da sunan wani wanda ba Allah kuma ne dora waɗanda haramun da an farko mai kasan daman masrufan lama khinzirin fiskan ohillar gairar lahibi ba wa manin don rabe rabage wanda lalura ta tilasta shi shiga cewa waɗanda abubuwa amma bai yi bagai ba wato bai yi tawaye ga jama'a musulmi ba wala adin bai yi ta'addanci ba wato bai hita ya rika tare hanya yana wa mutane ta'addanci daji yana ashe musu kaya ko in dai bai cikin biyu din ga wa inna rabbaka ghafurur rahim lalle ubangijin ka mai gafara na mai rahama an yaye ai ya gare mutuwa kashe wani shi mutu shi ce daga cikin haramun kun ga ba haram na yake ba haram na yake shi wato ita lalura tana halitta haramun lalura tana halitta haramun shi Allah subhanahu wata'ala duk abin da kaji Allah ya ce ya haramta to ko komi na ya haramta cuta ne to amma lalura tana maida cutar nan ta koma alheri sai ta zama halal in ta zama halal yanzu wanda cin motsa ya halitta gare to illolin da akwai ga cin motsa na cuta to an yi motsa. kada da cin motsa nan babu da ciki halal na bai ci halal na Za haka wannan illoli duk a ce su kada duk Allah ya halitta mai shi ya zama halal daga Allah zuwa gare wannan illa babu ta ko can motsai yana da illa shan giya yana da illa shi yasa an kace haramna to amma in an ka kai lokacin da Allah ya halitta shi ga mutum wannan illa an zai bisa saboda haka ba zai cuta muku Allah ya gafarta mana ya Allah ya rabbana ya gafurur rahim ka taimaka mana ka gafarta mana dukkan zunubanmu kuma ka warkar da mu daga dukkan cuta kuma azumin ka Allah ka sauƙaƙa mana shi zahin da muka wama da shi cikin azumi Allah ka sauƙaƙa mana shi ka ba mu alherin da a cikin azumi ka kare mu daga sharrin da a ciki ne kuma ka zaunar da mu lahiya a cikin wannan gari namu da a zaunar da jihar malahiya don daraja sunayenka wa alal ladina hadu wa alal ladina hadu haramna kullu ومن البقر والغنم حرمنا عليهم سحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون وعلى الذين هادوا ga waɗannan da sun kai yahudanci su kan yahudawa haramna alaihim kullati tuhur ma haramta musu sun tun mai akai ba duk dabba wadda adda akai ba irin ta akuya da tunkiya da taniya duka waɗanga masu aka yi wato ma haramta ma yahudawa cin namusu wa min al-baqari da saniya wal ganami da tunki a suku arrauna alayhi shuma ma ma sun haramta musu ci masu kike ba su adda daɗi ba sai ka ji an ce abin nan an je an saura rago gudan guni gudan kado amma bai da kici ka ji an zo shi yan kudi yan kaɗan amma ka ga an zo wani wanda bai kai girma ne ba saboda kici kaji ya shi uku da hudu saboda kiɗan shi a abinda aka nuni ga kiwon dabbobi to wanda zo adda kayan daɗin nan muharram za mu ci bi azaba ce aka yi musu illa ma hamala zuhuru ma sai dai dan kashin da dan da kashin bai ya dauko hawala tawaya ko dan kikan da Allah ki ga hanji aw maktala da bai adanin ko dan kitan kiki wanda ya cuɗanya da ƙashi cikin bargo irin bargo na haka to shi dai mun ka halitta musu amma kitse kan tun da kayan daɗi na to mun haramta musu shi dalika da zai nahon da bagayin wannan sakamako man saka musu ne da bagayin da zaluncin wa inna da sadiquna kuma mu wallahi gaskiya muka yi ba zalunta su mun kai ba zalunta suna yasa mun kai musu wannan kun gani Allah da iko ne idan ya so ya haramta wa mutum abin da a haram sai ya haramta mai shi idan ya so ya halitta wa mutum abu kuma sai ya halitta mai kun ga su kai tsaye an kai zo an kace ga kayan daɗin an haramta musu mu ko ba haka na an kai mana domin sai an jima bayan la'asar ana batun magariba sai a ce sai daji ka samu wani abin miya sai ka dauki birgi ko waki baka iya in ka watsa wani bi in ka watsa shi sai ka jaki ya ja ka ka ja ya ja ka wani ka ja shi ka kawo shi wani ya kuci ka mai ajima ka ci kuma saki sai ka kawo ita da a ita ce to yanzu da an ga tashi haramta mana akwai kihin yana nan amma ya yi ta mutum ya ce in eh, haram ba haram da mana shi da kudi aka fi ko ba ka da su to ko gobe mutum ya bi Allah yana samun kuɗi na zai ki ba ko gobe mutum ya bi Allah yana samun kuɗi na na zai kuma har yanzu akwai kiyi ba har yanzu akwai kiyi ko yanzu ga kawo mota kace ka wuce kace malika ce kace malika shi a gwada maka tasha ta ji manyan kihuna a ce ko na dubu nawa haka so ka so ka zo ga mota a shi nan ba na kiwo na ba kamu ne na suka suna ne da cikin ruwa suna kamu nan da bane nan na to amma dai ka sau Allah ya gawata mana dori gaban za aka kawo duk irin wa'annan kudin ma dori gaban za ka kai sai dai ka yi tara shi ya kucce ka danne na ka danne na haka kame ka kawo gida kai ta dabuwa yanzu wa Allah subhanahu wata'ala in ya so ya hana mutane abu ya san wani amma ko gobe ka bi Allah sai da dukkan ji kana so ne a kowace ko baka ce can wurin sai ne kana ya aika wani cikin ga sunan kiwi da to don haka su an haramta musu waɗanga abubuwa Allah ya ce kun wallahi masu gaskiya muke saƙonsu na ya samun ka haramta musu bayan in ka فإن كذبوك ولا يرد بأسه ba su عن القوم المجرمين wayan kaza buka idan sun kace ma idan sun kace ma kaya ne ba don laihin na an ka haramta musu waɗannan abubuwa fa kul ce musu rabbukum dura mata sai ubangijin ku rahama ce ma buce a fadi ta tuba in kun ka duba shi ya buka muku da wannan laifin amma ku sani wala yuraddu ba su an alqawmil mujrimin Allah ba a mai da azaba ce ga mutane masu mutuwa idan dai mutane laifi na sun kai ya kawo musu hukunci ba a usar da saboda haka jama'a wajibi na gare mu dukkan mu mutuban mu Allah ga abubuwan da muka koyi da bai azabar Allah da ta shigo mana cikin ga babu shakka akwai ne mu babu shakka akwai ne mu cikin azabar nan ta Allah ta zo mana Allah baya zalunci Allah bai ce amana kuma Allah bai kariya bai kuma saba da kawai babu shakka akwai ne da muka mai wanda ya sa yayi hushi da mu saboda haka ya zama wajibi mu gyara abin da muka gane da yau hukana muka aikata Allah ya muke mu da mu da kowa Allah ya gafarta mana Allah ya kara mana imani Allah ya kara mana tsoro ne Allah ya kara mana lahiya ya shirya mana da yamma ya sa su albarka ya kare mana su ya kiyaye mana su ya biya mana duk bukatun mu na alheri wanda ba na alheri ba ya mai alheri ya biya ya kare mana daga duk abin da muka tsoro ya kara mana imani da lahiya ya ba mu iko kwanan فلم يرى النبي موسى صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الله ما روحك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله مكاسك كاوم وترمضان Allah muna roƙonka wa da kabbara mana wata Ramadan din da muka rike ka samu Allah ka gwada mana karshe ne lafiya Allah ka gwada mana karshe ne lafiya Allah ka samu cikin wanda kake yantawa Allah ka samu cikin wanda kake dawa a cikin wannan wata saboda darajar sunayenka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen uwayen mu Allah ka gafarta mana duk abin da suka aikata mana na alheri Allah ka saka musu da yi da shi Allah ka yaji musu